الحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين bayan haka Allah ya saka wa abin malamai da alheri akan wannan wato faɗakarwa da suka na jawo hankalin al'umma musamman akan ɗaya daga cikin abubuwan da suke ciwa mutane tu a ƙwariya wanda kowa ya sani cewa duk waɗanda suke so su tasiri a yanzu ta abubuwa ne ɓangarori daban-daban suke shiga kuma su tasirin kuma wasanni ɗin suna ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwa masu tasiri musamman in ka ce ƙwallon kafa kowa ya sani a duniya waɗanda yake bai musu tasiri ba kaɗan ne wato illa ƙalilan minhum ko kuma ka koma ɓangaren wake-wake shi ma in ka duba wato tasirin da yake da su suke da su su ma manya-manya ne ba ƙanana ba ko kuma ka koma ɓangaren fina-finai wanda yake suna haɗa da wake-wake ɗin yawanci musamman ɗaya daga cikin abin da yake ya shigo cikin mu ma musamman wasannin da muke ciki muke ah, wasannin da ake na hausa kenan za ga cewa akwai wake-wake wanda yake da can malam muna jin ya dan sha'afa bai faɗi wannan ba a can baya babu wake-wake a cikin abin nan wasanninmu na hausa saboda ba al'adar mu bace mu a wajenmu wanda yake rawa a wajenmu dan daudu ne dan daudu ne kwarai kuwa in ka aka ga mutum yana rawa in namiji ne misali dan daudu ake ɗaukansa to amma ɗaya daga cikin abin da yake an kawo mana shi misali an kawo har ma farko-farkon lokacin da aka fara irin wannan wake-waken akwai wani wata waka da aka yi ko bakar indiya ko menene a nan ne aka fara ganin namiji tare da mace wai suna cikin daji suna waka abin sai ya zama abin dariya abin ne a wancan lokacin nam yawwa eh, idi chana da wai da sidiya suka yi a lokacin sai aka rika ganin cewa wannan abun wani abu ne wanda yake ba cikin al'adar mu yake ba amma yau gashi na an zo ya zama normal ba wani ma wanda zai ga wannan ya ce misali wani abu ne wanda yake inkari saboda mai tasirin fina-finai din yadda shi ma ne yake bayani yake haskawa yana da tasiri kuma zai shige ka ne ba tare da ka ankara ba za ka ɗauka ya zama normal a rayuwarka ba tare da ka yi tunani ba ba tare da ka yi tunani ba shi yasa idan muka duba musamman aka tambayi misali waɗanda suke yin irin waɗannan funafunan shin me kuke yi sai su ce misali ilimantarwa muke yi koyarwa muke yi faɗakarwa muke yi musamman kuma gyara zamantakewa muke yi to mu tambayi kanmu gaba ɗaya tun misali da aka fara waɗannan funafunan zuwa yau zamantakewar mu gyaruwa ta ƙara yi ko kuma bayan take yi mu tambayi kanmu wannan tambayar taɓarɓarewa zamantakewar mu ta yi ko kuma gyaruwa ta ƙara yi bayan zuwan waɗannan fina-finan idan ya zama taɓarɓarewa ta ƙara yi to kenan ba su da wani abin nan tasiri da suke maka illa kawai wataƙila taɓarɓararwa ɗin ake yi amma sai aka shigar da shi aka ce gyarawa ake yi misalinsa misalin mutum mai cin riba ya ce masa kuɗin ruwa ko kuma kuɗin abin nan wani abu da ya faɗa masa wani suna ko kuma misali mutum zai sha giya ya kira ta da wani suna daban wanda yake zai ja hankalinka to haka ma irin wannan haka ji an ce misali gyara muke yi ko kuma gyara zamantakewa ko faɗakarwa shi yasa za ka ga cewa yawancin fina-finai ɗin misalinsa misalin abin nan a irin masu wallafa littattafai a dacen barnar da za a yi a fim ɗin misali za a ɗauka misali a ce biyu bisa ukun fim ɗin gaba ɗaya barna ake yi gyaran watakila bai fi a ce ɗaya bisa hudu ba ko kuma misali an yi shi yadda ba shi da wani nauyi sosai yadda zai zama misali ya kalubalanci waccan barnar da aka yi yawanci abin da yake faruwa kenan ko kuma ƙarshen wanda za a nuna cewa misali maɓarnaci ɗin za a ga cewa wani abu ne aka nuna wani ƙanƙani wanda bai kai da taka kara ya karya ba wanda zai sa mutum ya guji wancan abubuwan shi za mu ga cewa wadda watakila ɗaya daga cikin watakila tasiran tasiran tasirantuwa da irin wannan kalle-kallen da muke yi shine aka fara samu da ka taɓa ji cewa a arewacin najeriya ana kidnapping ana sace mutane shekaru ashirin baya wallahi a waɗansu ƙasashen ake ji ana yin kidnapping daga baya ya ɗan shigo misali kudancin najeriya a niger delta lokacin abin nan man fetur yanzu kuma a ina ake yi a cikinmu kuma a cikin jinsinmu waɗanda suke magana da irin mu kuma abin ya ƙazanta fiye da yadda kake tunani a cikin irin wannan al'ummar tamu ka samu cewa misali yanzu kwana biyu ma baya da aka ce wani ya ya yi suicide ya kashe kansa malam ɗazi yake bayani yake cewa wani ah, abin nan acto a india ko ya yi irin wannan to a cikin kasuwar na jin kofar wambai ne aka ce shekaran jiya ne ko yaushe ne wani ya yi wa kansa wannan kuma an yaɗa wannan labarin kawai sai gani aka yi yara ke kan ina jin kun ji labarin ko yawwa mutum musulmi ya yi irin wannan da akwai shi a cikin mu babu shi a cikinmu maganganu da ake na lalacewa misali shan kwayoyi miyagun kwayoyi ko abin nan mata mace ta nemi mace ko namiji ya nemi namiji yadda ya yadu da akwai su haka abin abin ya yadu har ma suna yi kansu waɗansu alamu to za mu ga cewa wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan tasiri da irin waɗannan abin nan fina-finai suke yi abu na ƙarshe wanda nake so abin nan ɗan ƙara akan abin da malam ya faɗa shine shi wannan tasirin nasu wato za su ga cewa har sanya su ake su irin waɗannan a ƙoƙarin cusa wannan tasirin a cikin al'umma mana idan ya zama mutum ba shi da tasiri za a yi ƙoƙari a cusa shi cikin al'umma har sai ya zama mai tasiri ta wani ɓangare za ga cewa manya-manyan kafafen yaɗa labarai in suka tashi hira da irin waɗannan mutanen suke hira sai ka ga ana faɗa yaya kika yi rayuwarki yaya ka kai rayuwarka yaya ka taso yaya waye wani bai gama ma makaranta ba drop out ne na abin nan na makaranta amma kuma ya zama role model shi ya kamata a ce ta kwaikwaya sai ya zama wanda yake kallon wannan hirar da manya-manyan kafafen yaɗa labaran suke bayarwa za ga cewa yana kokarin shi ma yaya zai zama irin wannan mutumin shi ya yasa watakila a bangaren ilimi abubuwan mu yake ƙara taɓarɓarewa ɗaya daga cikin watakila dalilai kenan wanda yake ba mu sani ba sannan kuma za a ga cewa su irin waɗannan kafafen yaɗa labaran suna bibiyar kowane irin motsi na irin waɗannan mutanen wani abin ma ba shi da mahimmanci na ko na sisin kwabo amma kuma sai ka ga cewa an zo an yaɗa shi wai shine topic na abin da headline na na labari wane kaza ya yi kaza to tun kana ganin cewa abin nan su wato ana sai musu wannan tasiri ne ta yadda zai zama sun yi abin nan tasiri to a wannan abin a takaice kenan in ba haka ba gaskiya maganganu akan fina-finai da waye da sauransu abu ne wanda yake sai wanda ya san sirrinsa sirrin sirrinsu gaba ɗaya sannan kuma wato magana ce wadda aka fara ta tun safi daura ce ma wadda tun safi har dare na tabbata ba za iya misali kalkalci abubuwan duk gaba ɗaya da suke karkashi ba da fatan Allah maɗaukin sarki ya saka wa malam da alheri da kuma biya shi lada akan wannan kokari da yayi sannan kuma ya mai da shi gida lafiya Salamu alaikum ina ganin tambaya ce guda daya malam zai amsa ta daga nan kuma balewan zai wani adda insha Allah Allah ta da alkhairi ni ma na fa'idantu gaskiya sosai da maganganun malamai Allah ya saka musu da alkhairi wannan tambayar ya ce a matsayin fina tarihin musulunci to malam bakar abu ta allah ya ji kansa da rahama yana da littafi da ya wallafa a kan wasan kwaikwayo a tamsil kuma gaskiya a zamanin nan da ya ba wani littafi da aka wallafa shi wanda ya kunshi ilimi zunzurutunsa da adalci kamar littafinsa kuma yana ɗaya daga cikin ƙwararrun malamai masana masu adalci masu addini masu ilimi to a ciki a wato sakamakon da isa zuwa gare shi shine duk wani abu da za a ce kwaikwayo za a yi to ba za ka rasa akwai karya a ciki ba la khulu min kadhib ita kuma karya ba halin mumini ba ce a kowane hali in banda abin da shari'a ta ce kamar da ke cikin hadisin asma'u binti yazid ibn sakan Allah ya ƙara yadda a gare ta da take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarya ba ta halatta sai a wurare uku a ciki ban da wasan kwaikwayo na ɗaya a lokacin yaƙi mutum ya tauriya idan kafirai ko makiya suka tambaye ka wani abu wanda in baka ba su amsa ba za su kashe ka to don kai ƙarya baka da laifi ko ka za ka yi gabas ka ce yamma za ka yi? wannan ya halatta ko kuma mutum zai yi wa matarsa ƙarya don ya yarda da ita katta je ta fushin da za su kasa samun zaman lafiya to ko kuma mutum ya karya a wajen mutane biyu in yana so ya sasanta su ya ce wane ya ce yana gaishe ka ai yana masan ka alhali kuma bai faɗa ba to amma an ɗauke wannan an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Malik ya rawaito mursalan daga Safwan ibn Sulaim Allah ya ji da rahama aka ce masa shin mumini yana iya zama marowaci wanda Allah ce i eh, akan samu mumini marowaci akan samu mumini matsoraci a yakunul mumini jabanan wanda Allah ce i eh, ana iya samu a yakunul mumini kazzaban ana iya samun mumini makaryaci wanda Allah ce la sannan kuma ya zo a cikin hadisin Abu Sa'id Allah ƙara da gaishe wanda Imam Al-Baihaqi ya rawaita shi a cikin Shu'ab da isnadin da malamai sun inganta shi cewa mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa yutba'u almu'minu ala kulli khalla ko ala kulli khilal kamar da yake arwayar ruwayar baihaqi din yawanci in ka ga muminin akan wata sara ko ɗabi'a to a haka yake haka aka halicce shi sai mazala ce ghayra alkhiyanati wal kadhib banda ƙarya da ha'inci wannan ba sa cikin ɗabi'un mumini sannan ya zo a cikin hadisi abu hurairar ta Allah ya ƙara da a gare shi wanda bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah sun ce ayatul munafiqu ayatul munafiqi salasun a ruwayar muslim mazala cewa in sama wasalla ma annahu muslim ko wa qala inni muslim ko da yana sallah yana azumi ya ce shi musulmi ne amma idan haddasa kazaba kaga in ba waccan ƙaryar da aka faɗa a cikin hadisin asma'u binti yazid ba sannan ya zo a cikin hadisin abdullahi bin amr bin al-as a cikin sahih bukhari da sahih muslim arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wanda a cikin dai shi ma mazala ce idan haddasa kazaba kuma duk inda Allah zai soki munafikai sai ya haɗa da ƙarya wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum Allah min fadlihi bakhilu bihi wa tawallawhum mu'ridun fa a'qabahum sai Allah ya musu wani horo na ya bar musu nifaqan al'adar munafunci. ta zauna a cikin zuciyarsu Allah ma ya iya warkar da su daga munafincin ila yaumi yalqawnahu haka za su zauna da munafincin har alkiyama me yasa bima akhlafu Allah ma wa'aduhu saboda saba alkawari wa bima kanu yakzibun da kuma ƙaryar da suke yi dan haka ita ƙarya ko a ina take ba ta da kyau in ka duba duka tarihin da ake ko the message ka duba the message ka duba kuma ka karanta littattafan sira ka gani kaga duk abin da yake cikin ruwayoyin sira shine aka sa a cikin the message za ga dole akwai wani abu na ƙarya akwai wasa da wargi a ciki to da tarihin Khalid ibn Walid wanda ya fito a Khalid ibn Walid Basim Yakhur Kirista ne ba musulmi bane ba amma shi ya fito a Khalid wannan la ilaha illallah din da yake cewa ƙarya yake kazzab to kaga a ƙarya ta fito kenan ko tarihin yaƙin Laraba yanzu ka duba Zir Salim da aka yi yakin tarihi tarihin yakin basasa da aka yi na laraba harbul basus wanda ba shi ke ce yakin basasa wanda aka yi tsakanin kabilar bakar banu bakar da kabilar banu taglib ya yadu a duniyar laraba har yana nema ya yi tasiri a hakikanin tarihin amma in ka duba review da aka yi a sharhi da aka yi na abin da kuma fashin bakin shirya fim din suka ce gaba ɗaya wuri uku ne gaskiya amma duk ragowar ƙarya ne kai yanzu da ka karanta a littafi na adabi in ka zo kuna musu da wani sai ce a'a ai kaza ne mun zo mun tafka gardama da wani na ce masa sunan wannan bujair shi kuma ya ce a'a jubair ne ai gashi nan a fim na cikin ya ni ban taba ganin fim din ba za ka kafa min hujja da fim din ni da na karanta a littattafai na ce maka sunansa bujair kai kuma ka ce min sunansa jubair to kawo mala ya ce wani yana so ya kafa hujja zanga-zanga ya ce ai lokacin da sai na umar ya musulunta a the message an fito abin nan sahu biyu din nan aka yi zanga-zanga ana allahu akbar ana waye har aka fito bakin ka'aba kuma aka yi ta rigima da shi akan wannan ya ce shi ne sos dinsa. in kuma ba haka ba ka zo da wani abu wanda yake otherwise don haka wani da ka gane cewa in ba larura in an yi ka kalla saboda ɗaya daga cikin dalilan da watakila za ku ji suna sawa muna kawo muku labarin an yi kaza an yi kaza amma ka riƙe shi a matsayin wata hanya ta fahimtar addini da alheri ne to da magabata su suka fara yi tunda a lokacin akwai buƙatar fahimtar addini akwai damar shirya fim ɗin amma kasan cewa ba addini ba ne ba su sun ɗau ƙarya a matsayin ƙarya ni abin da yake ban mamaki kwanan nan na ana kallon fim a arewa wasu sun zo suna wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa to yara wannan rantsuwa kenan aka min dariya na su cin ka rantsi kuma Allah baya son rantsuwa akan ƙarya kuma kai ka san ƙarya kake yi yanzu mala ya faɗakar da mu sun turawa ba sa wasa da tarihinsu yanzu rubutu Dan Brown ne marubuci ne wanda littafin ya fi kowane littafi karɓuwa tun daga 2006 ya yi littafin da ake kiransa da Divinity Code da ya littafin a ciki ya ba da tarihin annabi isa a ciki ma ya ce annabi isa ma ya auri wata maryam magdalin da maryam al eh, ya aure ta har sun haihu ma sun haifi mona lisa da waye da labarai dai wanda in ka karanta labaran a cikin zuciyarka za ka kaman gaske ne saboda ya kawo abubuwa na wasan kwaikwayo ya cakuda abubuwa yana fitowa vatican suka fitar da fatawar haramcin karanta littafi. duk ƙasar da take da tasirin kiristanci lebanon lebanon suka fitar da fatawar haramcin sai da littafi. aka haramta shi a da yawa daga cikin ƙasashen laraba saboda ya kunshi wani abu na tarihi wanda ya saba wa tarihi to mu ma ya zama wajibi mu kula sosai da gaske wa'annan abubuwan inda addini yana da gata a wajen jagorori na duniya kuma a ce so ake a gina ɗan adam gaskiya cin ba nan ne hanyar da ake bi wajen gina ɗan adam kowa ya sani yanzu duka ngos na turai majalisar ɗinkin duniya unicef unesco women for health uchat e usaid da waye duk in suka zo da mishin to hanyoyin da suke bi wajen shigar da mishin ɗin dole akwai fim? su da sun lura cewa al'ummar mu ta raja a kan cin wani abun kuma ta tarihin za su biyo muku malam yana ta'abbatan arewa 24 yanzu ba suna yin tarihin musulunci ba ka duba ka ga ta wani irin tarihi suke ka haɗa shi da abin da ka karanta a tsira wannan tarihin cartoon din da cartoon din da suke yi sai ka ga akwai wasu abubuwa da ake ƙara wanda babu su a tarihi eh to to ka gani saboda da Allah a kula sosai sosai sosai Allah ya sa ku dace "Salamu alaikum alsaka da alheri a kamar rufe an cewa akwai tambayoyi da suka zo amma hakika mun wuce lokaci duk da mu fara akan lokaci ba Allah subhanahu ta'ala ya saka wa malam da alheri. masu downloading din su zaira waye a cikin fim din su wannan gani ya kamata su karanta review da ne ake kallo ko me ake nufi da romance films kuma mu tasirin suka mutum malam muna fata an yi wa malam addu'a kuma sannan yi mana addu'a ba ke eh? yi wa malam addu'a sannan yi mana addu'a ta Allah ya saka muku da akari gaba ɗaya Allah ya saka muku da akari gaba ɗaya Allah ya ƙara lafiya kuma akwai kalmar bahaushe in kunne ya jiyo jiki ya tsira to ga dai alhamdulillah mun zo mun taru kunnen mu ya ji to sara kuma zuciya ta kudu ce gaba ta aikata sannan he jikin ya tsira allama aslihi lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslihi lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslihi lana akidatana allati fiha ma'adina waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin وجعل الموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم